وتفسيره وبيانه حسب الإمكان Assalamu alaikum jama'a. A yau ranar da ranar Alhamis, ishirin daidai daidai da alhaji musa alhaji musa bbc wa alhaji musa alhaji musa ishirin daidai daidai da watan ramdan سكت متكلم an kashe a yau ranar gana alhamis 20 ga watan ramadan mun ce miraran wata kararan a ranar yau ne ranar buɗe maka ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika mishi alkawarin da ya yi mishi don Allah ta baraka wa ta'ala ya ce إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد wanda ya wajabta saukan maka da ƙur'ani to wallahi zai mashe ka ga makomanka na maka manzo Allah ya fi son maka da ko ina cikin duniya sai da shi aka da shi maka ba da son shi ba da ya nisa aka ɗan ya waiwaya ya dubi maka ya ce na fi son kike maka an ba dan arin jaye ne aka da ni amma da ya zo madina ya kuma yi ma ita madinan kanta addu'a ya ce allah ka sa madina ta zama gari ce ta zama gari ne wanda zan so ta kwarai kamar yadda nake son maka madina ma ba yalle ba ne tana da wani aloba da ke wajen galiban bako wanda ya zaga wajen sha'abin ya girgiza shi to manzo ya yi mai ita madinan kanta addu'a Allah ya wulgar da wannan aloba can dokan daji to Allah ya wurgar da ita ta yi kyau ta yi daɗi tana da daɗin zama ala kulli halin makan nan da madinan nan garuruwa dunga akwai na ukun su. da ya yi daraja shi ne baitin maqdis saboda masjidul aqsa a makka akwai ka'aba ka'aban nan ita ce cibiyan duniya gaba daya tsakiyar duniya ke ka'aba tsakiyar duniya ke akwai masallaci da ke sama na bakwai أنا تيما مزلاتنا البيت المأمور ويأتي أبن رايا الله ما يرون صواب إتا شبر قننين درجانتا يا تي بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور يا رب تو بيت المأمور نعم ملائكة سوى جنات كل ملائكة نابن ملائكة mala'ika dubu saba'in ke shiga kullum su yi ibada kuma su fito inda ya waye wasu kuma mala'iku dubu saba'in ke shiga cikinta tun da aka yi ta haka aka yi a haka aka yi yau haka aka yi gobe haka za a yi سبعون ألفا من الملك يدخلون البيت الحرام يوميا أي في كل يوم Allah ya rantsuwa da wannan baitul ma'amurin baitul nan daidai yake da inda ka'aba take a ƙasa kamar da mashi ne ga tsinin mashi ga kuma gindin mashi layi ɗaya ne da za a sauko da baitul ma'amur a hankali yana sauka a hankali ba zai sauka ko'ina ba face kan ka'aba daidai wa daidai ita kuma ka'aba ita ce cibiyan duniya gaba ɗaya tsakiyar duniya ce muna ambaton majinyata masu ciwo akwai majinyata makabta da suke kusa da akwai alhaji musa mijin hajiya zubaida yar uwan zubaida biyar marigayi malar ali wanda ake mai laƙabi da malam bada shehin ƙur'ani kenan na zangon ga duka a zamanin shi wannan alhaji musa da shi muke tafsiri da'ima amma cewa ya riƙe shi sai dai ya rinka jin sautin da ke fita amma baya iya halartowa nan to allah ya ba shi lafiya kuma dukkan majinyaci sawa'an yana iya fita ko baya iya fita allah ya bashi lafiya kai duk mu duka ma da muke maganar nan mu ɗauka duk majinyata muke sai wanda allah ya ga dama ya bashi lafiya na maridun illa man afahu ونسأل ta'ala سبحانه وتعالى أن min jami'il bala'i wal ranar buɗe maka babban rana ne babban rana ne na bikin musulman duniya duka shine wannan rana to muna ta tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mu duka a cikin duniya albarkan wannan rana na buɗe makka al-mukarrama Allah ya ba wannan majinyaci lafiya wayanda tafiya ya tafi da su nisa suka maƙe ba su dawo gida ba har yanzu allah ya dawo da su gida yaranmu ‘ya'ya ‘yan uwa ‘ya'yan dangi masoya da ke ƙasan waje suke neman alheri na allah da ya baza ko'ina ba zo da shi mutum ya nemi alherin allah a garin shi ba alherin allah na ko'ina قال الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آية ما استطيع قسم وتكينا da sun ja wanga aya cikin suran tabaraka al-mulk to she su ba kansu bushara kamar suna aiki da abin da Allah ya hore su da shi don ma nan wato Allah ya ce famshu ne da shi jan if'alu fi'lu amrin mabniyun ala harfin nunu wal wawu fa'ilu wai ku yi tafiya a cikin bugubuwa na duniya kuna neman alherin Allah duk inda kuke tsammanin akwai alherin Allah a wajen to in kun shiri ku je wajen ku ci daga arzikin Allah a ƙarshe ku ba da tukuicin cin arzikin Allah tukuicin cin arziki na Allah shi ne godiya a gode ma Allah Allah ya ƙi butulci ba ya son butulci butulci mugun abu ne amma godiya to abin kirki ne wala yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum in dai kun yi godiya to allah ya yarda da ku abin da ya ba ku nan ya sa abin ya yi muku amfani ma'anan albarka kenan ba wai abu ya ƙaru ya yawa ba in abu ya yawa ya yawa har ya wuce lissafi mutum ne za ka yi da abu da yawa duk bukatan ka bai wuce gwargwado ba in allah ya ma abin albarka ya wadatar ba yawa ake nema cikin komai ba albarka ake nema بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وإمام المرسلين وحاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الجر المهجدين to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ce shi ne cikamakin annabawa wani misali za mu kawo da je nuna manzon Allah shi ne cikamakin annabawa misalin da za mu kawo manzon Allah ya gwada ma mutane haka gwara-gwara don su gane ya ce misali na da annabawa da suka wuce kamar misalin gini ne mai kusurwa hudu kusurwa hudu irin ginin ka'aba ke to ginin nan an yi shi da tubali block gini ya kai iyakan shi ba a rufe amma cikin layin saman nan an samu waje ɗaya akwai kafa soma bulok ɗaya ya cike kafa ana neman inda za a samu wannan tubali bulok nan a cike wajen da shi to shi aka samu tubalin aka kawo aka sa yayi daidai caf kaman an auna ne to gini ya kammala abin da ake bukata ya samu saura ruzewa wane ne nan tubalin nan da aka cike ginin da shi an shi ne manzo Allah to ko mutum zuƙu ne madancin shi bai kai ya kawo ba bai yadda ba ko bai gane kamar manzon Allah shi shine cikamakin annabawa da manzannai ba wannan misali da aka gwada bai isa ya gane ba ai ya isa ya gane to manzon Allah shi ne cikamakin annabawa shi ne kuma cikamakin manzannai to su annabawan nan iri ɗaya ne ko iri daban-daban ne tun da Allah ya yi duniya a cikin kowace al'umma to ya fi da annabi a cikin kowane al'umma Allah ya fi da annabin al'umma in annabin nan aka ɗora mai aiki aiki na da'awa ya yi kira a bi Allah kamar yadda yake bin Allah to wannan annabi na ya zama manzo manzon nan kuma martabansu daban-daban ne ba martaba ɗaya gare su ba annabawa ma wanda ba nan ba su ma suna da nasu martaba amma nubuwa iri ɗaya ne manzanci kuma daban-daban ne a wajen fifitan annabawa sashi kan sashi allah ya ce wala ƙarfa danna ba da yi ala ba'd shi ce wa ataina dawuda zabura wajen manzannai kuma allah ya ce tilka rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd sai ya ce minhum man kallama Allah can farko wa ataina dawuda zabura ishara zuwa ga ambaton annabin nan annabi dawud dawudu nan annabi ne wanda ya yi walƙiyar gaske kuma annabi ne mai son ibadan allah kwarai har ya shahara da cewa ibadan shi in yi azumi yau to gobe she ya huta jibi ya yi azumi gata ya huta citta ya yi azumi haka yake jera azumi annabi ma ya hori wani mai son ibada kwarai ya yi ibadan azumin shi irin na annabi dawuda manzannai adadin annabawa ba wanda ya san adadin shi Allah Allah ya ce minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayka amma dan bai manzo Allah adadin annabawa a wata rana ya gwada adadinsu ya ce dubu ɗari ne da dubu ishirin da hudu adadin annabawa ke adadin manzannai ɗari uku ne da goma sha uku waɗanda aka yi saɓani cikin manzancinsu ko annabcinsu akwai wani bawan Allah wanda ya bi ilimi har ya kai ya samu martaba irin na annabawa shine sai na luƙuma an yi mai laƙabi da alhaki saboda ilimin shi da hikimanshi shi to an yi sabani aka ce sa'ib na lukman waliyi ne babba amma bai kai martaban annabci ba akwai kuma wani sarki sarki ne wanda allah ya ba shi karama ya je ga inda rana ke faduwa amma nassun ƙulani bai nuna muna ainihin irin hanyar da ya bi ba dole mu gaskata tun da ƙur'ani ya bamu labarin wannan sarki allah ya ɗaukaka matsayi har ya je ga ranar nan ya ga inda take faɗuwa bayan haka allah ya ba shi iko ya je ga ranar nan inda take ɓullowa. wato ya je magaribi shams ya kuma koma ya je mashiriki shams wannan sarki shi ake ce ma iskandar wasu kuma suka ce sunan shi zulƙarnai ne zulƙarnai ya samu wannan daraja to mutane uku cikin waliyan allah an yi saɓani cikin annabcinsu sai dina lukuma sai dina zulƙarnai sai dina alhijir sahibin annabi musa su uku nan malamai namu na fiqihu sun waƙe suka ce luqmanu waskandaru laisa anbiya fi arjahil aqwa lakin awliya wal khul fil hidr الشهير منجلي آمرسل أم له وقيل بلولي shi kuma wanda aka kare da shi annabawa manzannai adadinsu ɗari uku ne da goma sha uku wanda ƙul'ani ya ambaci sunayensu ishirin ne kawai wajibi ne a imani da haka a yadda da haka ba dole ne shi mutum ya san sunayensu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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا آه قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا الذين لا يرجون لقاءنا ويندى ba su ƙaunan su haɗu da mu gidan lahira kafirai ke a suka ce to in ce shi annabi ne da manzon Allah suke in ya ce shi annabi ne Allah ne ya aiko shi to abin da aka sani akwai wasu talita bayin Allah da ba wani mahalukin da ya taba ganinsu amma mutum ɗaya na ganinsu kuma bai zuwa ya ba mu labari mala'iku ke duk wanda ya mutu allah zai karɓi ranshi ya ga mala'ika da ido shi wannan mala'ikan nan shine sayiduna azra'i azra'i ya gan shi da ido su ya arba da juna amma ai ba zai zo ba mu labari ba ya tafi wai don mene ne ba a sauko da runduna na mala'iku su zama kamar fadawa da manzo Allah an ya tsaya su tsaya an ya zauna su zauna an ya tafi su tafi wani ta'annuti wannan wani ta'annuti ne ta'annuti ne da bai da ma'ana na'am to sun kwaɗo ta babba gaba ɗaya to in ma dai annabin ba za a gan shi da mala'iku wanda za su zama kamar fadawa gare shi yana magana su ne mai jinjina suna maimaita abin da ya faɗi don a yadda. an dai ba za a yi musu haka ba to kuma a yi musu wani guda wanda suka faɗi na bin ma ya fi zafi ya fi nauyi da na farko domin mala'ika ala kudin halin mahaluki ne kuma mumkini ne a ga mala'ika balle ma wanda za a karɓi ran shi ai mala'ika ke karɓar rai to kuma suka ce su nan kafirai auna za rabbana ko mu ga ubangijin wai ba za su fara gaskiya da manzo Allah ba shi idanunsu ya ga Allah su ga Allah sun kwaɗo ta da girma kuma sun labto ta da zafi Allah mu wadda atul lil qasam وقد حرف تحقيق استكبروا من استكبر فعل مال مبني على افتاء مقدر في اهل منع منذ اشتغال المحل بحركه المناسبه والله فاعل انا ما سكن دموان كما كان وشي سنغ الله سنن سبابه الاسكياد منذ الله ان جاء الله Allah yake hakikan waɗannan المنكر a cikin kawuna wata hutuwan kabira sun girman kai sun fantsare babban fantsare ba yau ma ya raunar mala'ika ta yau ma izin na kulu na hijiran mahajura ainihin a ga allah ma bai taso ba wannan babban magana ne allah shi ke ganin kowa amma kowa bai ganin allah قال الله alam ألم يعلم بأن الله يرى to duk wanda ke karatu wajen nan har ya ce alam ya alam bi anna allaha yara ya yayi ma ya'in nan lamma maimakon fataha yara fa'ini shi zama mufradi shace ce alam ya alam bi an Allah yura duk wanda ya ce haka to in alƙali ne a tuɗe shi in alƙalin alƙalai ne ma a tuɗe shi ya kuwa ɗauka da girma ƙwarai fallahu yara wala yura Allah shi ke ganin kowa shi ganin komai kuma amma ba ya ga Allah ba wai ganin Allah ba ya yiwuwa ba ne ya yiwu amma ai bai ba da hanya ba sarkin ka ai ka san da labarin shi ka san gidan shi ka iya ka yi takakkiya ka je ka ce kana son ka ga sarki kai tsaye baka ga abin da za a yi maka a wajen ba ai ba mai iya yi maka Allah bai ba da izinin a gan shi ba ai ya ba da izini a gan shi da an gan shi to amma Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbata bai ruwa ne lafi duniya wa lafi ahira la inna Allah la yura fi dunya ولكنه سيراه المؤمنون في الآخرة مؤمني to za su ga Ubangiji a lahira ganin Allah a gidan lahira ƙarashen jin daɗi ke ba jin daɗin da ya kai wannan balle ya fi shi ganin Allah a gidan lahira to ƙarashen jin daɗi ke na'am ranar da wayannan kafirai za su ga mala'iku to a gaya musu wannan rana ba ranar munna ne ana munna ana hannu da juna ba la bushara ba bushara yau ma'izin a wannan rana lilmujirmi na ga waɗannan masu laifi kafirai abin ma da za su ce za su ce ne hijiran mahajura ai hajara na Allah hijira Allah ya tsare mu tsarewa وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أو قدمنا من قباتر إلى ما عملوا زواج أبين سكا أيكتا daga jinsin kowane aiki mun bai da aikin nan nasu na neman ɓata musulunci haba'an ƙura ne mansura bai watsawa ashabul jannati yawma khairun faɗi tashin da ake yi sallah azumi zakka haji aiki da nagarta horo da nagarta hanyar gabanin abin da allah ya hana mu'amala mai kyau duk abubuwan da ake yi cikin rayuwa sawa abin nan yana da alaƙa da addini ko ko a yana da alaƙa da mu'amala da juna ne to ba abin da ya kai janna. duk faɗi tashin da ake aljanna ake nema amma janna kuma ba aikin sauƙi ba ne aiki ne wanda in aka shiga ba a son ma a bari aikin shiga aljanna shi muke yin ga a yanzu muna roƙo Allah ya taimake mu ya sa mu rayu cikin wannan aiki na neman aljanna kuma mu mutu in ajalin mu ya kai cikin wannan aiki na neman aljanna to Allah zai ba mu labarin rayuwan 'yan aljanna wani irin rayuwa suke yi ashabul jannati yace rayuwan 'yan aljanna yau izin a wannan rana na shiga aljanna wato shi ne rayuwa mafi alheri ga kowane irin rayuwa mustaƙarran wajen tabbata a waje yan aljanna sun fi kowa kyawun samun wajen baccin rana baccin rana wani bacci ne daban daɗi gare shi to tun da an ce 'yan aljanna sun samu baccin rana ashe abin da ya kama wajen sha ɗaya zuwa sha biyu na rana duk 'yan aljanna suna nan suna baccinsu bayan sun shiga aljanna shi dai wannan na nuna hisabi da allah zai yi ranar alkiyama yana gabata ga shiga a jannan ɗin sai an yi hisabi an ƙare to hisabi kuwa in ji ƙur'ani wai allah ne saurin hisabi wani malamin mu mai tafsir ne al'imam jalaluddin abdulrahman suyuti radiyallahu anhu ya ce cikin bayanin shi na hisabin da allah zai yi ko kuwa hanzarin hisabi wanda Allah zai yi a lahira ya ce a yi hisabi a gama rabin rana ma ba a kai ba al'umman duniya duka min al'awwalina wal akhirina min al'insu wal jin za a yi musu hisabi a ƙara hisabi sha biyu na rana bai kai ba saboda dalilin bayan sun shiga a jana sun shakata to an ce hairu mustaqar sun fi kowa samun matabbaci mai kyau wa ahsanu sun fi kuma kowa samun kyakkyawan makila kwanan rana Allah ya samu a ciki wa yau mata sama obere gama mai wa nuzirar mala'ikatu ka tuna ranar da ita wannan sama wanda ba kita cikinta ko kankani akwai ranar da ita wannan sama ta shakkaku ai ta shakkaku za ta tsatsage bilgamani da girgije za mu sabkar da mala'iku sabkarwa ba. wasu tsirayun mutane cikin duniya suna son a ce su sarakuna ne kuma suna jin daɗin sarautar nasu ko da yake wahalan da ke maƙe cikin sarautotin nasu ya fi hutun yawa amma suna ƙarfin hali wasu sarakuna ne a duniya wani malami ya ce almulku lirrahmani jalla jalaluhu الملك للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتجلجل ai sarauta ba na kowa ba ne na sarki ne mai gamannan jin kai sarauta na wane ne na allah ne sarauta a duniya na allah ne sarauta a lahira na allah ne sarauta tun gabanin sarakuna na Allah ne amma a nan duniya Allah ya yi ma mutane rangwani suka ji daɗi duniya ta yi musu daɗi har suna naɗe-naɗen sarakuna sarkin ƙabila kaza sarkin ƙabila kaza kowace ƙabila da sarkinta kowane sarki ji yake shi sarki ne a duniya ke in aka mutu kuma aka mutu aka ƙare aka yi tashin ƙiyama aka tara mutane cikin farfajiyar nan na tashin kiyama sarautar ranar nawa ne ne sarautar ranar nawa ne ne to mu ji abin da ƙorani zai ce mana almulku yau ma izin ce almulku alhaƙu yawma'in li'e sarauta ta gaskiya a ranar lahira nawa ne ne ne? ubangiji shi ne ibn jauzi cikin waƙan nashi ya ce almulku lirrahmani jalla jalaluhu wa siwahu fi jahalatihi jaljalu? ai don rawa kuna lilo suke yi ɗan wasan lilo ne wani ne ya je gabas wani ne ya je yamma su yi hankali da in ba su ɗaure igiyar nilon da kyau ba kai tsinke mai shi ya teɓo ƙasa dama sarautan da'awa ne ba sarauta ko ɗaya ba wani sarki shewa allahu huwa al-wahidul ahadul fardu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad huwa allah وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوم القيامة يوما رانا القيامة وتعين رانا أخيرا نو يلا مري على الكافرين أكن كهوري يوم الضوء ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كتنا درانا دا يعل الظالم يعل الكافر الظالم كافره الظالم كنشي كتنا رانا دا جاي تشيزا على يديه وتياقو طيش بيو ɗabi'an mutum ɗabi'an mutum a cikin duniya inda dama ya same shi ya yi bakin cikin hasaran rashin wani abu to shi ya ɗauki ya tsangana shi guda ya sa tsakanin haƙoran shi biyu yana cizawa alaman da na sani fa'alul asabi fil yadi a kinayatun an nadam liman asabahu nadam to ranar da azalimu ai alkafiru kawuri azalimu azalimi ya allu da ya cizo ala ya daihi ba mana hannu ɗaya ba ai ala a sabi aihi a bisa ya tsotsin shi biyu inda yatsa ɗaya ake ciza ake sa haƙori ya ciza don a ba da bayanin nadama da baƙin ciki to a ranar lahira mai shi ya tsabin zai tattauna ma gaba ɗaya sai ya ce ne ya rauta ni ya ce kai to ita ittahamtu sabila da na riƙi makaina hanyar shari'a ga bin Allah ma'ar rasuli tare da manzo ya ce ya rauta ni kai to ni lamatar fulanin halila da ma ban ɗauki wani aboki masoyi ba لقد أبلتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني للي حقيقة wannan masoyi da na ɗauke shi na duniyan nan adallani ya ɓashe ni an zikiri ga barin musulunci an zikiri ga barin manzon Allah amince ne ga barin Allah na'am بعد إيه؟ بعد إن جاءني bayan da ya zo ma'ana bayan da shari'a ya zo mini ban karbi shari'an ba na bi son zuciyar wanda take musulmi na ne ya ce shaitan ya kasance hazuna mai tabarwa lil ga mutum duk wanda ya bi shaitan ya ɓace a الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا لما زم الله أجل وقال الرسول manzon Allah ya ce yana kai shakawa ga Allah ya ce ya rabbi ya ubangiji na inna kauni na ce lalle mutane na ita ittahazu su riƙi hazar ƙur'ana wannan ƙur'ani da kartaukan min mahajurun abin ƙauracewa ƙaurace ma ƙur'ani iri biyu ne rashin karatun ƙur'ani ƙaurace ma ƙur'ani rashin aiki kuma da abin da ƙur'ani ya zo da shi ƙaurace ma ƙur'ani وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الله تبارك وتعالى yace kamar yadda muka sanya ma manzon Allah makiya a cikin kahurai to kowane annabi cikin annabawan Allah mun sanya mai makiya maƙiyi ko maƙiya nukan mujir ne na daga miyagun mutane kafirai wa kafa bi rabbika hadiyan wa yasira wa kafa bi rabbika ya isa hadiyan shine mai shiryarwa wannan nasira shine mataimaki وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كافرين سكتي تولى القرآن da ake karanta mana shi tsururu don ne ba a san kowa mai da ƙul'anin gaba ɗaya ba in ji su ya tsari ka denu sabbita Allah ya ce mun sabkar da ƙur'anin kaɗan kaɗan domin mu tabbatar da zuciyanka kan kiyaye ƙur'ani da aiki da shi mun rattaba shi rattabawa Allah ya ce cikin yabon ƙur'ani yana tafiya kan halin da Allah ya aje shi la ya atihil batilu min bayni yadayhi la min halfihi tanzilun min hakimin hamid نعم قال الله تعالى نعم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ما ذا سزاي كيمك دولي مثالي با فاتيكم من زي كيمك دمي ده واحسن ايه wa ahsana eh da kuma mafi غير tanzila بيان rarrabewa bayani الغروب اقرأوا الغروب تفسيرا لا لا لا اقرأوا غروب الكلمات تفسيرا تاو ايه تفصيلا راو تفسيرا بيان الحمد لله الحمد لله اللهم إنا نسألك بالقرآن الكريم وبالآيات والذكر الحكيم ونتوصل إليك يا رب بما توصل به الأنبياء والمرسلون الله تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما ولا غما إلا شفيته وفقنا اللهم لما تحب وترضى من القول والعمل ورد أصحابنا وإخواننا الذين أتوا من مكان بعيد اللهم ردهم إلى منازلهم السالمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله